kai tsufa ta yi tangarda tsufa ta yi tangarda ne su ilkibar wato babba ya san bai girma ba shi ne irin fitinar da muke ciki mutum shekaransa hamsin ko sittin ko saba'in ko tamanin a auren yassa ya zo yana rawa a wurin kuma wai abokanan ango suna wurin kai wallahi ni'ima ce mai girma allah ya taimake ka zama dattawa suka haife ka wallahi ni'ima ce a ce wai waɗannan al'amuran babanka bai bi wallahi ni'ima ce ka wayi gari ka ga babanka dattijo ne abinda ka rashi da shi zuwa kasuwa ko zuwa gona ko zuwa masallaci karfe hudu ya tashi yana sallan dare can ya tashi ko ce mu tafi masallaci to wallahi Allah ya baka rabo mai girma wani babansa shekara tamanin amma a hotelin Abuja na daukan karuwa ya je kwana da su don Allah akwai bala'in da ya kai wannan to wannan fa shine tangardan girma sai ka ji bahaushe ce maka wai kai tsufa tayi yi tangarda shi yasa haruna uji allah ya ji sai kan ce wai in an girma a san an girma don allah a rinka tunani wallahi akwai laifukan da ko ba wai don allah ba don shekaru da a kunyar ka ƴaƴanka da jikokinka akwai abin da bai dace ka yi ba akwai abin bai dace kawai dan bayanka mu duba iyayen mu fa da ba sa yadda da abu da zai taba mutunci zai ce me sai a ce kana da baya fa a kina da baya fa ai kafa kafa akwai baya a lokacin su babu wannan bidiyo na waya da kowa yake recording babu facebook ba twitter amma duka wasu ce kai mutum na da baya ya kafa kafa ka ga mace ba ta da sakewa akan me akan abu da ta mutu ce mutum na da baya dole a hankali yana da baya amma yanzu da kowa waya ne kowa photographer ne kowa a waya sai ya dauka hoto ba kamar san ya dauka ba amma a yanzu ka duba yadda ake yi mutum ya zo wajen auren yarsa shekaransa 80 kuma ya fito wai na ta wai a gaban ba wai ka la ilaha illallah wallahi ni'ima ce zama iyayenka dattawa ne ka kalle su ka ce mu dai ba su mana wannan tarbiyyar ba shi sa daga mun gani sai ka ce wannan mu ba gadon gidan mu ba ne a ba mu gaji haka ba mu iyayenmu da suke da kunya babanka ba sai ka wayi gari ka haihu idan babanka ya ɗauki ɗanka ya rike idan ka zo haka shi sannu baba sai ya kula ka wai na jin kunya ya ɗauki ɗanka kunya yake ji wai ɗanka ne a hannunsa ba zai iya magana ba kunyarsu da kamun kai ka tashi ka ga banɗaki ɗaya ne a gidanku babanka matansa biyu ko uku ko hudu banɗaki da yake tarayya amma ba ka iya gane yaushe iyayenka lokaci suke wankan ibada ba ka gane yaushe suke zama su yi rayuwa ta aure baka sani ba saboda kunyarsu da sanin ya kamata ba mutumin da ya tashi inda ya kai shekara 40 ko 50 ko 60 ya gane waɗanda kwanaki ne mamarsa ke sallah da wanda ba ta yi saboda darura na mata ba mai gane ba ba za ta bari ka gane ba amma yau muna da 'yan matan da a twitter ko facebook sai da sa wai i am off tana menses wai rubuta take <laughs> kuma ubanta na gani in ya gani wai sai ya laikin <laughs> kajin da yufi wai ya yi laikin Allah mun gode maka daga sa dattawa suka haife mu wallahi sai kaga inda yadda dattawa suka haife ka sai dai ka fi su ilimi da haddan qur'ani amma wallahi ba ka fi ka fi su nagarta ba ba wanda zai zauna ya ce na fi mamata da babana nagarta babu shi sai dai karatu in kai ba kai sa a baran da ka rasa babarka sai ka rasa 70% da danginka saboda mai ta rike maka zumuncin gaba ɗin babu ita na kake zumuncin shi yasa rahama ce mai girma ya zama iyayenmu dattawa ne duk waɗanda abubuwan mu ba mu gani a gabansu ba ba mu taba ga iyayenmu suna rawa ko suna disko ko su zama 'yan duniya ba ba mu taba gani ba Allah ta'ala ya kare mu ya kuma ba mu ikon zama iyayen kwarai ga 'ya'yanmu da jikokinmu gaba ɗaya ne su ilkibar mummunan tsufa mutum ya tsufa amma wallahi bai gane ba da yan etinye suke yi shi ma haka yake yi hmm. Allah ka samu wani lafiya